wa kulla bidi a tin dalala wa kulla dalala tin fin na ri a adana Allah a jara na minan na bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da hudu mu wadda muka fara a sati wanda ya gabata a kan muhimmancin lokaci a mun fara ta ba mu kammala ba lokaci ya yi muna halin nasa za mu ci gaba domin muhimmancin wannan maudu'i ɗin. da kasancewa kamar yadda muka karanta a karatu wanda ya gabata cewa allah wurare daban-daban ya rantsuwa da lokaci da kuma muhimmancinsa don shi na ci gaba da wannan huɗuba take yin nuni akan cewa ya kai bawan allah ka sani cewa fa lokaci shine rayuwarka kuma sanin muhimmancinsa shine sanin muhimmanci ga rayuwarka duk wanda ya san muhimmancin lokaci to sannan ne ya san muhimmancin rayuwarsa wanda ba za a yarda ya zama na cewa lokacin nan nasa ya tafi a banza ba ko dai ya kasance yana karatun alkur'ani ko ya kasance yana karatun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kasance yana makaranta wajen ƙara neman ilmi ko kuma yana wurin da zai amfane sa ga rayuwarsa ta duniya da ta lahira. ya zamana dai kada ya yarda wannan lokaci din ya zamana cewa ya kuce domin idan ya kuce bai amfana ba to zai yi da na sani a nan duniya da lahira allah maɗaukakin sarki ya nuna muna wannan sirri ga zancen kafirai a ranar alkiyama lokacin da ubangiji zai tambayi kafirai ce ƙala kam labistu allah ya ce eh adadin shekara nawa ko kwana nawa kuka zauna a bayan ƙasa adada sinina na adadin shekaru sai zamana cewa kafin rai sai su amsa da cewa ai su ba su rayu a duniya ba face yini ɗaya ko kuma sashen yini wannan ya nuna maka cewa sun yi da na sani sun yi hasara lokacinsu ya riga ya wuce kuma ba za a sake gyara ba ga wannan yanayi din da suka samu kansu ya kai bawan Allah hakika lokacin rayuwar rayuwarka ne domin waton a rayuwan nan taka idan ka himmantu da ita to za ka rayu rayuwa ta musulunci mai daɗi rayuwarka ta kasance wadda yake cikin lilwa da annashuwa kuma ya zama na cewa ka samu kwanciyar hankali muna ganin wasu da yawa sun mallaki dukiya da yawa amma da basu kula da hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ko shi cikin damuwa suke cikin kunci suke na rayuwa ya ku bayan Allah ya ku bayan Allah hakika lokaci yana tafiya da sauri don haka mu yi amfani da wannan dama mu ribance sa ya zamana muna gudanar da ɗa'a ta Allah maɗaukakin sarki wani mawaƙi yana cewa innan layaliya lil anami marahilu hakika kwanaki ga watun talikai mataki-mataki ne tuduwa watun sharuduna hal a amaru da ake naɗe rayuwar mutum da su domin a kwana a tashi to rayuwa za ta ƙare watun duk lokacin da za a kwana a koma a tashi a kwana a koma a tashi kamar yadda wani mawaƙi ke cewa jazbul layali abta'i a wisra'i liƙaulihi a ƙiba hazal matla'i a kwana a tashi suna sanya wanda ya zama na cewa yaro ne ya zama matashi wanda an matashi ya zama tsoho wanda an tsoho ya bar rayuwa ta duniya to don haka wajibi ne mu kula da lokutanmu mu ma'alhumumi tsawilatun ya ce kwanaki ɗin nan waɗanda aka ɗanni gajerarru idan sun haɗu tare da damuwa da baƙin ciki to sai ya zama abucin wannan rayuwar ya ga sun yi tsawo amma waɗi walihun na a isar amma tsawon shekaru idan akwai farin ciki akwai wadata sai mutum ya ga suna kasance a 'yan kaɗan don haka bayan allah lokaci yana tafiya da sauri ku kasance waɗanda za ku wato kafa dalili da shi ranar alkiyama domin ku shiga aljanna kada ya kafa dalili da ku a lahira domin shiga wuta Allah shi kare mu wa man jahila qimatu waqtihi al'an duk wanda ya jahilci kiman lokacinsa a yanzu ya zama na cewa lokutansu suna ita tahiya yana cewa sai rana kaza sai gobe sai gata sai jibi to a kwana a tashi za su kare domin Ba ka yi kowa dubara ba ya kai bawan Allah waɗanda suka riga suka wuce akwai waɗanda sun hika hikima sun hika ilmi sun hika hazaƙa sun hika komai amma sun zo sun mutu ba dubara su ba ce yin Allah subhanahu wa ta'ala ne da haka watan duk wanda ya riski watan kima ta lokacinsa to shi ne wanda ya kasance mai hankali hassan albasar yana cewa لقد أدركت أقواما كان أحدهم أحرص على وقته منه على درهمه ya ce يتشي نارس كمتاني ما درجة ما قيمة وإن دا يزمن cewa ɗaya daga cikinsu ya yi kwaɗayin ya ribantu ga lokacinsa fiye da yadda yake himmantuwa ga kuɗinsa to mu yanzu haka muke ba haka muke ba yanzu yadda ake tanadi da kimi da tanadi da kulawa da a himma wajen ganin an tsare kuɗi domin kada su ƙare an yi kulawa da wannan al'amarin bisa ga al'amari na lokacinka kada ya wuce ba tare da kari bance sa ba wanda wayannan kuɗaɗen da wannan dukiyar za ta ƙare za ka tafi ka barta ka so ko baka so ba amma lokacin nan idan ka ribance sa to ka ribance sa za ka samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala a ibn mas'ud wato abdullahi ibn mas'ud yadda Allah ta tabbata a gare sa ya ce ma nadimtu ala shay'in nadmi ala yawmin garabat fihi shamsu yace ban taba yin da na sani ba fiye da da na sani ga yinin da ranarsa ta faɗi alhali ya wuce ba tare da na ka ce baya ba abin da yake da na sani gare su irin rana ta wuce bai ribanci wannan ranar ba a wani bawan Allah daga cikin salafu na salih yana cewa mura'atul auqat min alamati tayaqquz kula da lokaci kada ya wuce face kana research na ilmi Dada, wannan ilmi din na addini ne ko wannan ilmi din wanda zai amfani al'umma ne domin mu gane cewa ba wai karatun addini ɗaya ne zai sa ka samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ba a karatun ma na zamani idan ka yi likitanci ka amfanar da mutane ko ka karanci shari'a lo kenan ka amfani mutane ke sake san da ke ga al'ummar musulmi kana zama wanda zai zama tsakiya domin a kwato musu incinsu duk wannan za ka samu daraja a wajen Allah to ya zama na cewa lokacin ka ka kula da shi ko dai karatun addini ko kuma karatun a zamani ko kuma abin da zai jawo maka alhairi na duniya da na lahira ko neman ma iyalinka abin da za su ci duk wannan yana cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake ba da daraja da lada a kansa a wata magana hassan basar yana cewa yana daga cikin alama ta kaucewa hitabatun da allah subhanahu wa ta'ala ke yi da bawa ya zan ka gan shi baya kula da lokacinsa alama ce ta allah ya yi fushi da wannan bawa allah ya fi batun wannan bawa don haka mu kula da lokutanmu domin su ne taskata mu su ne wato lu'ulu'i mu, su ne zinari namu ya kai ɗan adam ka sani fa ranarka baƙuwarka ce hakanan darenka baƙonka ne idan ka kyautata ga wannan ranar ko daren to za su wuce kana godiya kana jin daɗi kuma su ma suna yaba ka hakanan lokaci guda kuma idan suka wuce ba tare da ka amfana da su ba to za ka yi da na sani su ma za su yi makatir da wannan aiki ɗin da ka yi ibn hubaira yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ibn jauzi rahimahullahu ta'ala yana faɗa a cikin wata waƙa ya ce walwaktu an fasu ma gani ta bi ya ce lokaci shine mafi zaɓin abin da ya kamata a ce ka himmantu da shi ka ribantu da shi domin me domin na ga babu abin da ke saurin wucewa he da lokaci a ibn aqilul hanbali yana cewa inni la yahillu li an udayyi a sa'atan min umri ni baya halatta gare ni in tozartar da ko da sa'a guda ta lokaci na hatta iza ta'addala lisani an muzakara wa munazara wa basari an mutala'a a amiltu fi hali rahilati ya ce har lokacin da ya zamana cewa ƙila na shagaltu da wani abu to ba za ni yohintar da ko idanuna ko bakina ko zuciyata ga wani nau'i na ambato na Allah subhanahu wa ta'ala ba domin idan ka dibi halat halat ne idan ka dibi haram haramun ne idan ka dibi alkur'ani alkur'ani ka karanta ka diba idan ka dibi abin banza zunubi ne don haka ana son bawan allah koyo shi lokacinsa ya zamana cewa wanda ya himmantu da shi don shi na a cikin wata aya allah maɗaukin sarki ya nuna cewa bayan allah masu daraja su ne waɗanda ya zamana ko da yaushe suna cikin ambaton Allah suna kwance ne ko suna zaune ko suna watun tafiya duka ambaton Allah suke ambaton Allah ya tattara abubuwa da yawa ibadallah da haka muhimmantu da wannan Allah shi arzita mu da himmantar lokutanmu Allah shi muna rahama Allah shi sa mu yi muwafaka. a bilmunasaba munasaba in ƙara na bahar da mu a daga cikin abin da yake shari'a ta kyamata sai ka ga mun ɗauki ɗabi'a ta yahudawa ɗabi'a ta turawa mutum shekararsa ta ƙare sai ce am plus one yanzu na plus one ta yaya kake plus one minus dai rayuwa inda duk shekara ta tafi to ta riga ta ƙare ba za ta dawo ba to ka ce plus one wato ka zan cikin waɗanda ke Hafi birthday wanda wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba shi kan musulmi idan shekara ta wuce kuka yake kama yi ya yi baƙin cikin lokacinsa ya wuce ya ƙara shiri ya gyara da Allah subhanahu wa ta'ala ba murna za a yi ba a kashe dukiya a sa kek a hautsina maza da mata ana happy birthday to you subhanallah happy birthday a'a damuwar dai shekara ta wuce yanzu in ka kawo buhunka na shinkafa gida sai aka ɗibi kwano biyu plus 2 ne ko minus 2 da cijawa su sun san wallahi plus 2 ne eh minus 2 ne su da cijawa latin da musamman wanda kullum sai ya diba wanda bai da ƙarhi zai ga kullum ya Allah ka yi hanyar da wani buhu zai dawo kafin wannan ya ƙare to shi ya yi kowa gane wannan misali Allah maɗaukin sarki shi ganar da mu shi sa mu bi hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira faqumu ila salatikum yarhamukumur